Saka mai wuya. A lokacin da Buhari zai zo, kowa ya tsammani duk wani abu wani na rashin gaskiya ba zai taɓa faruwa ba. A cikin shugabancin da yake da shi, sai sakataren da kan wani gaba ɗaya ma an kama su cin hanci da rikawa. ‘Ya'yan shi yanzu in ka biya zuna a fadar shugaban kasa a yanzu na nan akwai ɗan ɗan uwansa yanzu ne ka je ka tambaya a kan sun da yaran nan yake da shi. Kuɗin da yake da shi ne ba kuɗin da yake da shi an taɓa shi. wato ina mamaki yadda adawa yake dakushi basira shugaban kasa in ce zai zama militan damar ana zargi da cewa a soja ne zuwa yake soja duk wayannan yan kankan ba ni na iya wanda suka zo suka kori mutanen arziki daga jikinsa su ne suka fara zaginsa Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu haka dai tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana birnin daura na jihar Katsina yana hutawa bayan da ya hannunta Najeriya ga hannun Bola Tinubu mutumin da ke dab da fara ɗanɗana kudarsa a hannun ƙungiyoyin kwadago na Najeriya wanda suka ce suna shirin su fara yajin aiki na ƙasa baki ɗaya ranar laraba nan wato gobe kenan Allah ya kai mu idan shi tunu bai janye magana da yi ba na cewa ya cire tallafin man fetur to magana janye tallafin nan na man fetur tana ɗaya daga cikin abubuwan da buhari ya tafi bar tunu ya fama da su bayan shi akwai wasu abubuwa da 'yan najeriya suke ci gaba da tunawa game da mulkin buhari suna nasir isa abubakar on bankabi to gaskiyar magana shine ba a taɓa gwamnati da ta gaza tun daga zamanin mulkin mallaka har zuwa wannan lokaci ba kamar irin wannan wata Muhammadu Buhari daga lokacin da Muhammadu Buhari ya fara neman mulkin na 2015 eh, daga lokacin nan eh, ya yi alƙawura iri-iri akan cewa zai eh, inganta tattalin arzikin ƙasa zai inganta tsaro zai kuma dakatar da cin hanci da rashawa to duk waɗannan abubuwa da ya faɗa babu wani guda ɗaya wanda aka ga wani ci gaba kan shi hasali ma sai ci baya da aka samu akan waɗannan abubuwa duka gabaki ɗaya sunana dr kabiru ɗaladi lawanti daga sashen koyar da aikin jarida na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ci baya aka samu ma musamman. Buhari ya zo da abubuwa guda uku na da ya ce zai wa ƙasa. Yaƙi da cin hanci da rashawa, tabbatar da tsaro, A farfaɗo da tattalin arziki. Za ga cewa na farko tukun a zamanin shi ne aka samu rugujewar tattalin arziki kusan kashi uku. Sannan a zamanin shi ne aka sace ɗaliban makaranta a ƙanƙara aka sace a yawuri wanda ke har yanzu nan ba a sako su wasu ba a sako su ba. Sunana Imam Ibrahim Lawal Usama gaskiya bai mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari za mu iya cewa ya cimma nasara ta wani bangare ta wani bangare kuma bai cimma nasara ba rashin cin nasarar da bai yi ba shine wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da ya ma alkawari ma 'yan Najeriya. Na biyu kuma inda za mu ce ya cimma nasara da ƙarshen nan yadda ya tsaya ya ga an yi zaɓe wanda a tarihin Najeriya ba a taɓa kwatanta irin wannan zaɓen ba. Aka samu aka yi shi lami lafiya. Wannan nasara ce ba 'yar ƙarama ba. haka ne to yayin da muke ci gaba da duba mulkin buhari na shekaru takwas da kuma abubuwan da ya yi wanda ya kammala da kuma waɗanda ya bar wa tinubu ya ci gaba da fama da su kamar wannan maganar tallafin man fetur din nan bakinmu buba galadima na jam'iyyar npp da unisa tanko na jam'iyyar labour da salihu mustapha na jam'iyya mai mulki ta apc da kuma dodo oroji na pdp suna ci gaba da duba sauran ayyukan da buhari ya baro ita sabuwar gwamnatin Bola Tinubu ce ta fama da su a yanzu. Eh, Yusuf Tanko ka ji tambayoyin da aka yi ah, kai lokacin ka ne. Eh faɗa mana waɗannan abubuwa alƙawuran Buhari nan ah, guda uku nan musamman kamar yadda injiniya kawo ah, da ta tsaro cin hanci da mhm. rashawa da ina jin samar da ayyukan yi. Na shin ya ce da aka cima. ko guda ɗaya babu ba ma babban da kike magana cewa da ana ganin a kan coci da yake magana sun kuma gidajen kowa. to ta yaya ba ga kana ɗauki mutane ɗin kuma kuma kamar sun tsaye ba a gidansu za an shiga gidansu za a shiga gidanka kurin da ƙarfi da yaji za a ɓace maka ko da shekaran jiya nan kaduna sai da a kai nan kaduna birnin gwari ba ta iya shiga su ta mutu har lokacin da shi na a ya faɗa cewar cewar gaba ɗaya maganin gaba ɗaya ya san mutu cewa an karɓi maganin garin gaba ɗaya in sun zama nan kudancin ba ta iya shiga kasa mutane ne kamar awaki sun kuma cewa an yi tsaro a arewacin najeriya ba a kudu ba kuma maganar arewa ne a maganar cin hanci maganar cin hanci da wanda ba mutum ne a kama mutum na a garke a cikin shugabancin da yake da shi sakataren da kasa na gaba ɗaya ma an kama su cin hanci da rasawa ƴaƴan shi yanzu in ka biya yanzu a fara shugaban kasa a yanzu da nan akwai ɗan ɗan uwansa yanzu ne ka je tambaya a kan inda yaran nan yake da shi kuɗin da yake da shi ma kuɗin da yake da shi an taɓa shi ai ba bincike ba a yi mana a yanzu ma an dauke shi an shaidi gurin kasar waje ai muna maganar buhari da muka sani ne buhari muka sani ba ko ko ka kula ba isa a gidansa ba saboda tsarin amari ba wani tsarin ne wani zan gidan miliyan zuwa ne ba wai wani alibir ba ba rai wani ba ba shi da kuɗi ne ba ba wai kuma hakan nan wani ke ɗauka ni ne mai gani ina ina aika mota ne a biya ɗauko buhari zo program ina ni ne mai gani ne su tare ku an muka yi magana ta haƙuri da hanyar ne mai musa abin da ya damu ne ya ta sanu an yi mana to ka ta hanyar cin hanci da rasawa kenan mm. a arziki ina a ƙasa na ƙasa da kudin yanzu ba a kuma an yi da rasu a yanzu ake na tattalin arziki din nan an samu tsiyacewar arziki wanda ita da ya zama ba bawa mutane har ta hadda da kuma covid zuwa ba a gidan za a su har da ake ba amma mutane na su wannan an ce ce mutane ne ce an da abinci da su ana koyi kowa na gidansa amma an ce ana ci da mutane ko an ce an koya wa mutane inda ake amfani da waya ana ɗaukar biliyoyi a koya mutum zai aiki da wajen zai ma wurin waya guda ɗaya ina ka nuna mutum a yawon su tanko a dodo roji faɗa mana duba waɗannan abubuwa guda uku ah, ba shi na sake nana taso ba shin in buhari ya cin masu in bai cin masu ba ya kai kake hangiya eh. a kowa ya tsammani duk wani abu wani na rashin gaskiya ba zai taɓa faruwa ba saboda ni dinnan ko kana kana cikin masu markirarin da sai ne gaskiya din nan ne a lokacin da ina ciki ina ciki yanzu ba kai ba ni da shaida eh. shekarun da ga shi ne ga nan dawa a lokacin ka gane ba abin da cewa muke ai duk wanda ke tsoron sa suna tsoron zo da ba da gaskiya kowa ya tsammanin duk wani abu da rashin gaskiya ya riga ya mutu wani abu yawa ne ba a sake yi to in ka duba ai abin ba abin da ya faru ba shi ya faru ba yanzu Comrade eh, Mustapha Saliu wato ina mamaki yanda adawa yake shi basira ai babu wanda za a yi ka yi tsammani kana da iliminka na zaman duniya kana da iliminka na boko kada ilimin ka na addini idan ya ce ka yi tsammani yanda mutum ya yi aiki a lokacin da yake aiki soja haka zai zo ya samu wannan result din individual shi kadai ya samu wannan result din kuma aiki civilian a demokradiyya kasan cewa akwai constitution akwai national assembly ko nisan ya kai can akwai jijiyoyi suna da nasu inci ko ba ka ba akwai judiciary suna da nasu inci sannan abubuwan da za ka yi duka yana da limit ne yanzu za ka kamun mutum guna. mutane nawa aka kama jiki da suka suke su mutane nawa ma tuba jiya ta bada oda su ce karfe duk farko ma kalle su su ga eh, hukumar eh, abin da shari. so shugaban kasa in yace zai zama militant dama ana zargin cewa ai soja ne zuwa aikin soja to a lokacin da president Bush ta ce take ko babban kotun kasa take kar a kama ka ka saci kuɗi take kar a kama ka ko akwai gidanka da aka yi mata ya zo ka bar shi a bar shi ya za ka yi amma dai kowa ko ya kyalla ya san cewa yanzu akwai tsawatarwa yadda ake shiga eh, babban banki eh, Najeriya sun taɓa a ɗibi da a yi shi yadda ake kungiya ba ba a yi kungiya ba at least ko za su ɗiba sai dai su yi shasace amma ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba fatan ni ne zai wanda suke ba ni zai amfani da alƙaluma to wallahi wallahi wallahi alƙaluman da effort da aka yi a yaƙi da ta abinci a Najeriya wallahi ana ba mu numbar yabo domin ba a tsammani za mu saura a ƙasa ɗaya ma a wannan lokacin da muke ciki don mu harkar kafin ba rasa ba eh, ba rasa ba sauran abu na ƙarshe abu na ƙarshe abu na ƙarshe ba gan eh, tsaro ko ya sauke eh, tsaya a Kai. shi ai tsaro abu ne na gwamnati akwai soja sannan akwai jama'a kuma duk wani da sami biyar kuma wani shi ba a lokacin da muka zo nan babu gwamnati babu sojan babu jama'a amma yanzu kowa ya san nawa aka kashe wasu makamai kuma an san makaman da muke da shi da kwaliti na soja da muke da shi ba daidai yake da na ba yan gwamnati da yake in ji kamar gobe rajin duba mana da za mu haɗa ma tambaya biyu eh, bari ma mu su kamar haka eh, a duba irin nasarorin shugaba buhari wacce nasara ya cimma musamman a arewa Wacce nasara ya cimma a kudu sannan menene za a ce babban aikin da shugaba buhari ya yi wanda za a na tunawa da shi babban nasara da ya shi ne ya arzuta na kusa da shi babu shugaban kasa bayan kuɗi kasar ba kuɗi to yanzu haka yana neman za a bashi izini ya ɓadda dala na bashi miliyan 800 an yi abin da nake tausayawa janar buhari shi shine duk wa'annan yan kankan ba ni na iya wanda suka zo suka kori mutanen arziki sahihan mutane daga jikinsa su ne fa yanzu suka fara zaginsa su ne suka fara kai shi kotu kuma yin shiri ya kara kansa duk wayannan da kake ji suna farmo ran da ya taka ya bar gidan gwamnati su ne za su fara zaginsa mutum da yake gani muna gaya masa gaskiya sauke kayan ka gyara ba ya nuna sauke mu raba ba da ake gani kamar mabiyansa mu ne ma wata kila za mu iya kare shi domin wayannan bakin haure da suka zo ba su san asalin ma yadda aka yi buhari ya zama abin da ya zama ba don kan yana tsirarensa ba shi da kokobo eh? eh tsirara ba da kudi ba ku tsirara ke na yaki da dai kudi sosai to hmm. ai ba da shi muke muke fama muke sama masa ƙuri'a miliyan goma sha biyu da rabi zaɓe uku duk wayannan da suka taro suka zo aka ce ya ci gwamnati da su da gwamnonin da ministocin da wayannan shugabanni da suke tinkaho na suka kara akan sha biyu da rabin To a gaishe ku malamai, to bari mu tsaya ana sai Allah ya kai mu rana wa yau lokacin da zamu dawo mu yi tambayi shin tsakanin kudu da arewacin Najeriya wani yanki ne na fi cin moriyar mulkin Buhari? yanzu kan a madadin su baƙin namu buba galadima da yunusu tanko da salihu mustapha da kuma dodo oroji da kuma musamman shi nasiru hikaya da ya shirya mana wannan muhawara a abuja ya kuma na ita a nan ni ne ali mustapha sokoto a washington muke fata mun bakun lami lafiya